بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin littafin jami'ar tirmidhi malam abu isa a tirmidhi rahimahullah yake cewa babu ma ja a fi ta akhiri salatul isha'i al-akhira wannan babi ne da ke karantar da mu game da bayani na jinkirta sallar isha'i na karshe mala yace isnadin sa yace haddathana hannas daga Abida, ya dangana har zuwa abi ta radiyallahu anhu qala abu huraira yace ce. qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah tsira da Allah su tabbata a gare shi ya ce lola an ashukka ala ummati in ba don gudun kada in kuntata wa al'ummata ba la'amartuhum an yu'akhiru al-isha'a da na umarce su su jinkirta sallar isha'i ila sulusin laili zuwa sulusin dare au nisbahu ko kuma rabin dare sulusin dare shine araba ɗin daren gida uku kashi ɗayan shine sulusi na farko ko kuma wato rabin dare shine araba wato daren gida biyu rabi na farko wannan idan aka duba lokutan lokaci daga faduwar rana zuwa ketowar alfijir shine za a raba waɗannan awannin shine idan aka raba shi daidai to wannan rabin sai a ɗora akan faduwar rana to an samu rabin dare daidai in kuma sulusin ne a raba daga faduwar rana zuwa ketowar alfijir awa nawa ne sai a raba su gida uku sai a ɗauki kashi ɗaya a hada da faduwar rana lokacin faduwar rana sai ya bada wato sulusin farko kenan rabin ne ya fi jinkitawa a kan sulusin ya yace a cikin wannan babin akwai hadisi daga Jabir dan Samura da Jabir dan Abdullah da Abu Barzah al-Aslami da bin Abbas da Abi Sa'id duk sun rawaito hadisi mai kama da wannan hadisin Abu Huraira ya yace hadisi ne wanda yake hasanun sahih hadisi ne wanda yake yana da inganci kuma imamu ahmad ya kawo shi a cikin musulun nashi al'allama al'albani ya ce hadisi ne sahihi kuma wannan shine abin da aksar ahli, ilimi suka tafi a kai cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da waɗanda suke bayan su cewa sallar isha'i a jinkinta ya fi akan a gaggauta wannan kuma malam yace babu ma ja fi karahiyatin nawmi qabla al-isha'i wa samari ba'daha ba a son wato mutum ya yi bacci kafin ya yi sallar isha'i haka kuma ba a so ya zauna yana hira bayan sallar isha'i mala ya kawo hadisi da isnadinsa daga ahmad dan mani ya dangana shi zuwa ga wato abu barazatar aslami radiyallahu anhu kala yake kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya karahun noma kabla isha annabi alaihi salatu bai ya so mutum ya yi bacci kafin ya yi sallar isha'i wal haditha ba'daha kuma da hira bayan sallar isha'i mutum ya zauna a waje yana hira da mutane ba a so ba a so mutum ya yi bacci kafin isha'i saboda kada ya zarce idan mutum yana gajiye ya kwanta kuma ba wani mai tada shi sai kaga ya zarce ya tafi da wato darensa a cikin bacci ba tare da ya sha akan lokaci ba a wannan babin akwai hadisi daga Aisha da Abdullahi dan Mas'ud da Anas radiyallahu anhu mala yake wannan hadisi ne wanda yake hasanun sahih kuma Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun kawo wannan hadisin a cikin littattafansu وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ديو معلمين سنونا كرهنتي نام في عبتك بالعشاء والحديث بعد هذا كما فاتهير باين صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم وسوسني رنقمي أكن أكا cewa mutum yana iya yayi wato hira bayan isha'i amma دليل wannan malami ke cewa babu ma ja fi rukhsati bi zamari ba'da isha babu ne da ke nuna mana sauki rukhsa shine sauki an bada sauki ga mutumin da zai yi hira bayan isha'i wannan ya kawo hadisi daga Ahmad dan Mani ibn har yanzu ya dangana zuwa ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasmuru ma'a Abi Bakr fil amri min amrin muslimina wato abubakar ya kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam suna hira bayan sallar isha'i cikin wani lamari daga cikin al'amuran da ya shafi musulmai wa ana ma'ahuma ni ma ina tare da su kaga kenan hirar da za a iya zama abin da zai amfana shi yasa malamai suke cewa as-samru ba da salatul isha'i akhira dinnan wato makaruhi ne sai dai idan mutum hiran nan ko dai mutum zai hira da bako ya sauka gare shi bai kamata ka kyale shi ba ka zo ka ɗan taya shi hira ko mutum ya yi hira da iyalansa ko mutum ya yi karatu a zauna ana tattauna matsala na ilimi ko dai wani abu wanda mutum zai yi amfani shi ko na sana'ansa ko wani abu amma a zauna ana hira kawai domin idan aka yi sallah an rage nauyin zunuban da aka yi su cikin yini to ba a so kuma mutum ya sake kwasan wasu zunuban ya je kwana da su sai yasa aka ki hira bayan isha'i kana gama isha'i ba cewa aka yi daga isha kai bacci ba amma dai ka zama kana wasu abin da za su amfane ka ko a gida ko a waje Shi shine ma'anar ba a so mutum ya yi hira bayan isha'i in ba don waɗannan abubuwa masu amfani ba Allah ya dace da muka shigar manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah